wato ba za ta kawo kasar nan wani alfano ba shugaban ya bayyana haka ne a sa'ilin da yake tarbar gwamnonin jam'iyyar apc da gwamnan jihar kebbi a atiku gudu ke jagoranta a sa da ke abuja shugaban kasar ya kuma ce a ƙarƙashin shugabancinsa zai ci gaba da mutunta 'yan najeriya ta hanyar tabbatar da cewa ƙuri'unsu sun yi tasiri saboda suna da 'yancin zaɓar shugabannin da suke so a dukkanin matakai a nan kuma shugaban jam'iyyar pdp a ayu ya ce ko a jikinsa game da kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa ya sauka daga kan mukaminsa haka zalika ya ce masu yin hakan yara ne da ba su fahimci manufofin kafa jam'iyyar ba a hirarsa da kafa yada labarai ta bbc hausa tsohon dan majalisar dattawan najeriya ya ce a iya saninsa 'yan kasan nan ne suka zaɓe shi a bisa sharuɗan da jam'iyyarsa ta kafa ya kara da cewa ko a sa'ilin da za su gudanar da zaben shugabannin pdp na ƙasa an yanke shawarar cewa ba za a yi la'akari da bangaren da shugaban jam'iyya ya fito ba wurin fidda ɗan takarar shugaban ƙasa an dai jima ana kai ruwa rana a tsakanin jam'iyyar da ɗan takarar shugaban ƙasar ta wanda ya sha kayi a zaben fidda gwani gwamnan jihar rivers yansan woke wanda rahotanni suka ce ya ginda ya sharaɗan ci gaba da zama a jam'iyyar da kuma marawa atiku abubakar baya a matsayin dan takararta a zaben shekarar 2023 daga cikin sharaɗin akwai buƙatar shugaban jam'iyyar iyoci a ayo wanda ya fito daga arewacin najeriya ya sauka daga kan mukamansa tare ma shugaban babban jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya iyoci a ayo ya ce za su baiwa mutanen malam ibrahim shekaru da suka koma jam'iyyar mukamai sa'ilin naɗin sabbin shugabannin jam'iyyar a jihar bayan rushe na da shugaban jam'iyyar pdp ya bayyana haka ne a yayin tattaunawa da kafar yada labarai ta bbc inda ya ce za su baiwa mutanen shekaru din mukamai ne saboda a yanzu su 'ya'yan jam'iyyar ne ya kuma ce za a saka mutanen ibrahim shekarau ne a dukkanin matakan shugabancin jam'iyyar a kano kama daga jiha zuwa ƙananan hukumomi a ranar litinin dinnan ne tsohon gwamna na kano ya sanar da ficewarsa a hukumance daga jam'iyyar nnpp mai kayan marmari zuwa pdp saboda abin da ya kira da rashin adalci da rabi musa kwankwaso ya yi musu wanda shine dan takarar shugaban kasa kuma jagoran jam'iyyar ta nnpp nan ma shugaban kasa muhammadu buhari ya mika sakon jaje ga mutane sama da dubu biyar da ambaliyar ruwa ya shafa a kasar nan a wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban malam garba shehu ya fitar buhari ya alkarwanta cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da bayar da taimakon gaggawa ga waɗanda ibtila'in ya shafa ya kuma yi kira ga ɗaiɗaikun masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da su taimaka wa dubban mutanen da lamarin ya shafa shugaba buhari ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohi za su yi aiki tare wajen rage ɓarnar da ambaliyar ta yi haka kuma wata ta ambato shugaban na yin kira ga mazauna guraren da ka iya fuskantar ambaliya da su rika amfani da gargaɗin farko da hukumomi ke yi musu game da yiwuwar afkuwar ambaliyar an da ya samu rahotannin ambaliyar ruwa a jihohin lagos da yobe da borno da taraba da adamawa da edo da delta da kogi da niger da kuma jihar plateau sauran jihohin sun hada da benue da ibonyi da anambra da bauchi da gombe da kano da jigawa da zamfara da kebbi da sokoto da imo da kuma jihar abia tare da babban birnin tarayya abuja inda lamarin ya shafi mutane 508,721 tare kuma da raba sama da mutum 73,379 da mahallansu. a yadda aka samu rasuwa rasa rayuka mutum 115 sa'annan kuma mutane 277 suka samu raunuka to dangane da wannan batu mutane da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a jihar jigawa sun kai mutum 51 da kuma ɗaiɗaita da dama babban sakatare a hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar sema sani yusuf shine ya bayyana hakan ga gidan talabijin na channels a cewarsa mutum sama da 251 ambaliya ta daidaita ƙauyen karnaya da ke dutse babban birnin jihar ya ce gwamnatin jihar na shirin kai uwaye 404 da 'ya'yansu da suka kai 1334 zuwa sansanonin 'yan gudun hijira na warwade a yayin da maza 313 kuma za su ci gaba da zama a wata makarantar firamare da ke ƙauyen kafin ambaliya ta ragu babban sakataren ya kara da cewa suna kuma bukatar agaji saboda ambaliyar na ci gaba da shiga ƙauyuka inda gadoji da dama suka karye da sannan ya gargaɗi direbobi da su kiyaye yayin tuki ya kuma ce gwamnatin jihar ta mika gwamnatin tarayya wani rahoto wato wani rahoto inda take bukatar taimako wajen takaita iftila'in ambaliyar ruwa. yanzu kuma sai kano inda aka kammala aikin ceto a wajen da wani bene mai hawa uku ya ruguje a kasuwar wato kasuwar waya ta da ke kan titin beirut na jihar kano inda ginin ya danne mutane da dama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ko jami'an hukumar da agajin gaggawa sun ce mutum ɗaya ya mutu a baraguzan ginin a yayin da bakwai kuma suka samu raunuka inda aka garzaya da su zuwa asibiti domin ba su kulawar da ta dace sai dai hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa ne mata ce ɗaya daga cikin waɗanda suka samu raunukan ya samu karaya kuma yana asibiti ana kulawa da shi hukumar ta nema ta shaidawa bbc cewa ta kammala aikin ceto zuwa yanzu kuma babu sauran mutanen da ke karkashin baraguzan ginin benin wanda yake dauke da shaguna da dama ba a kammala gina shi ba kafin ya rushe a talatan nan ba dai san me ya haddasa rugujewar ginin ba ana yawaita samun rugujewar gine-gine a biranen najeriya da ke janyo asarar rayuka inda sau da dama ake ɗora alhakin hakan akan rashin bin ka'idojin ginin da mutane ba sa yi a nan kuma a ta na inganta lafiyar kananan yara gwamnatin jihar kano ta sabanta yarjejeniyar yaƙi da karancin abinci mai gina jiki da ke sababa annobar tamowa a tsakanin jarirai yarjejeniyar yaƙi da tamowar da ke tsakanin gwamnatin jihar kano da gidauniyar dangote da ta bill da melinda gates ta ƙare a shekarar 2021 don haka aka sabunta ta ta hanyar sake rattaba hannu a kanta inda aka samu shigowar asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya a wannan karan a jawabinta a yayin bikin sabunta yarjejeniyar yaƙi da tamowar da ta gudana a fadar gwamnatin jihar kano da asibitin nasarawa shugabar gidauniyar dangote ajiya zuwaira yusufu ta bukaci iyaye mata da su ƙara ƙaimi wajen shayar da jariransu nonon uwa zalla tsawon watanni shidda da abin da muke yi abin da muke so mu yi shine akwai yare da yawa a nan najeriya da ke fama da tamowa ba su samu abincin da ya kamata wayansu ba su da eh, yadda za su ba su abincin da ya kamata su ci muna da da ke mutuwa kuma suna yunwa so program mu shine mu je cikin communities har local government area ward level i identifying volunteers waɗanda za su je su yi checking matan da ke da yaran da ba su da lafiya din nan in aka samu yaran sai a kawo su health center a health center sai a taimaki yaran a taimaki su yaran da rutf abincin da ake ba yara don su yi jiki kuma especially a taimaki uwayen su san wani irin abinci za su ba yaran su ai duk taimakon ba rutf ne ba rutf na da tsada kuma ba shine ba solution solution din shine a san yadda za a rika ba yara abinci a gida wani irin abinci ya kamata su ci wa'yan irin abubuwa ne muke muke tunani a ran mu da ke sa kamar ba a so a kuburan da ba a ba yara kwai um, for instance amma ana bukata a rika ba su don su yi karfi su girma Eh, duk wannan ana kwama mata su ba yaran su nono da eh, wata shida na baby nono kaɗai kamata a basu a nasa jawabin kwamishinan lafiya na jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa wanda ya wakilci gwamnatin jihar kano a yayin rattaba hannu akan yarjejeniyar ya yaba da kawancen da ke tsakanin gwamnatin kano da waɗannan ƙungiyoyi da suke ba da gudunmowa da safe an haɗa idan gwamnati tsakanin mai gwamna da gwamnatinsa sannan kuma da ah, partners ɗinmu da muke aiki da su domin a sa hannu yarjejeniya na yadda za a inganta lafiya a jihar kano wato dama can gwamnatin jihar kano tana da wannan yarjejeniya tun shekara goma da suka wuce tsakanin gwamnatin jihar kano da aliko dangote foundation da bila melinda gates foundation to amma a ƙarshen shekara 2021 wannan yarjejeniya ta ƙare saboda haka aka zo domin a sabunta na yarjejeniya da kuma saboda irin ci gaban da aka samu a wannan bangare ya sa har ma wata kungiya kuma ta daban unicef ta shigo cikin wannan ah, abokantaka tsakanin jihar kano da waɗannan ah, aminai namu wato partners ɗinmu guda uku ah, wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen inganta lafiyar al'ummar jihar kano a bangarori daban-daban domin yadda aka sani bangaren lafiya harka ce wacce sai an zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe wanda sa gwamnatin jihar kano ta shiga wani yarjejeniya da waɗannan ƙungiyoyi na lafiya na duniya domin ci gaba da inganta lafiyar al'umma jihar kano taron ya samu halarcin wakilan gidauniyar dangote da na bill da melinda gates da asusun tallafawa kananan yara na unicef da kuma jami'an gwamnatin jihar kano gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da kudurinta na samar da kimanin bindigogi 7,000 domin baiwa wasu 'yan sintiri da za ta zakulo daga cikin al'umma domin aiwatar da wani tsari da ta kira da carrot and stick approach domin fatattakar 'yan bindigar da suka kimi wuya mai baiwa gwamnan shawara a kan harkokin yada labarai na zamfara zailani babba shine ya bayyana hakan ga bbc inda ya ce matakin da ake kai a yanzu a wannan tsarin shine za a ci gaba da yakar waɗanda suka wa sulhu kamar yadda gwamnatin tarayya ta yanke hukunci a zafafa su a cewarsa a matakin zai shafi kowane yanki da ƙauyukan da ke da matasa da sarakunan su suka amince mutanen kirki ne shugabannin ƙananan hukumomi za su ba da amincewarsu gwamnati za ta taimaka musu su samu makamai daga hannun 'yan sanda irin makaman da gwamnatin tarayya ta yadda waɗanda ba irin su 'yan sanda ko sojoji ke amfani da su ba su yi amfani da su ya ce kowa 'yan watannin baya-bayan nan masu da gwamnatinsa ta sanar da burinta na baiwa 'yan al'ummar jihar da kuma waɗanda ke zaune a jihar damar neman lasisin rike bindigogi domin kare kawunan su daga har-haren masu tayar da zaune tsaye a nan kuma sakamakon damuwa da tasirin taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya da na annobar corona da yakin rasha da ukraine da matsalar tsaro a arewacin najeriya gwamnatin jihar katsina ta shirya wa jami'anta wani taron bita na yini uku akan yadda za a samu sauƙaƙa yin kasuwanci a jihar a jawabinsa yayin buɗe taron mataimakin gwamnan katsina alhaji munir yakubu ya buƙaci mahalarta taron da su lalubo hanyoyin sauƙaƙawa tare da haɓaka kasuwanci a tsakaninta wato a a haɓaka kasuwanci a katsina ta yadda jihar za ta ci gajiyar kudaden tallafin bankin duniya na dala miliyan 20 domin samun damar aiwatar da sauye-sauyen da gwamnatin aminu bello masari ta bullo da su shi ma a nasa jawabin a yayin taron bitar da ke gudana a kano shugaban cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar katsina abba yusuf ya ja hankalin mahalarta taron ga ɗimbin matsalolin da ke addaban najeriya da shiyar arewaci da ma jihar katsina inda ya bukace su da su ba da gudunmowa a taron domin samun mafita shugaban hukumar bunƙasa zuba jari ta jihar katsina ibrahim tukurji kamshi wanda ya gabatar da makala a kan hanyoyin da za a bi wajen haɓaka kasuwancin katsina ya ce akwai buƙatar samar da damammaki domin tunkarar ƙalubalen karuwar jama'a da bankin duniya ke hasashe a najeriya da katsina inda ya ce nan da ƙarshen ƙarni al'ummar jihar za su kai mutum miliyan 34 ta yanzu muna katsina inda gwamnatin jihar katsina ta tabbatar da ciyar mutum hudu da suka kamu da cutar kyandar biri inda wasu 53 kuma suka kamu da cutar amai da gudawa ta kwalara kwamishinan lafiya na jihar yakubu danda shine ya tabbatar da hakan a wani taro da aka shirya wa ma'aikatan lafiya dan ja ya ce an gano sabbin mutanen da suka kamu da cutar ne bayan gwaji da aka yi wa mutum 27 a baya-bayan nan a cewarsa mutum tara cikin 27 ɗin da ake zargi sun kamu da cutar sun fito ne daga wasu kananan hukumomin da ba a bayyana ba a jihar kwamishinan ya buƙaci mazauna jihar da suka da suke bin da su rika bin dokokin lafiya sa'an nan kar su yi kasa a gwiwa wajen ziyartar cibiyoyin kiwon lafiya da ke kusa da su ko asibitoci idan suka fara ganin alamu da ba su saba gani ba ya ce babu dai wanda ya mutu a cikin sabbin waɗanda suka kamu da cutar inda tuni aka yi wa waɗanda suka kamu da jinyar tare kuma da aka yi musu jinya tare kuma da sallamar su wannan shirin namu zai ja barki albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa babban kamfanin man fetur na ƙasa nnpc ya koka akan karuwar satar ɗanyen mai a najeriya a cikin watanni biyar ɗin da suka wuce ku biyo mu domin jin wannan da ma wasu a ɓangaren labaran kasuwanci. yanzu kuma lokaci ya yi da shirin zai dora inda babban kamfanin man fetur na kasa nnpc ya koka akan yadda satar danyen mai ke karuwa a ƙasar nan shugaban kamfanin malam bele kyari wanda ya sanar da hakan a ranar talata a abuja ya ce jami'an tsaron ƙasar nan sun gano akalla wurare 295 da aka fasa bututu domin satar mai a cikin tafiyar kilomita 200 ya sanar da haka ne a yayin wani taron manema labarai a fadar shugaban ƙasa a cewar malam belai kyari an kama mutane 122 da hannu a satar man a tsakanin watan afrilun bana da wannan watan da muke ciki na agusta shugaban kamfanin na nnpc ya ce haka ma jami'an tsaro sun gano haramtattun rumbunan adana danyen mai har guda 344 da tukwanin tafasa shi guda 355 da tankuna 759 da manyan motoci 37 da kuma jiragen ruwa 450 da barayin man amfani da su wajen safarar mai a yankin niger delta ya ce hakan ya kawo nakasu ga yawan danyen man da kasar nan ke samarwa a kowace rana kuma idan aka tattara yawan man da ake asara sakamakon hakan zai kai ganga 700 a kowace rana sai dai ya ce asarar ganga danyen mai 700 da ƙasar nan ke yi a kowace rana ba ma ita ce matsalar ba kamar lalacewar muhalli da ke hakan ke samuwa sakamakon aikace-aikacen masu satar ɗanyen man da kuma kokarin tace shi ta haramtacciyar hanya kamfanin samar da iskar gas na rasha gazprom ya sanar da cewa zai rage shigar da iskar gas din zuwa kasar faransa yana mai cewa ya dauki matakin ne saboda matsalar da aka samu a yarjejeniyar da suka cimma faransa dai na kokari sosai wajen ganin ta rage dogaro akan rasha akan gas ɗin rasha to amma yunkurin nata na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashin farashin makamashi saboda yakin da ake yi a ukraine a baya bayan nan faransa ta nemi ƙarin kaso 50 cikin 100 na iskar gas daga kasar algeria ƙasa ta biyu da ke samar wa turai da iskar gas bayan rasha ita kuwa gwamnatin jamus ta ce za ta iya dogaro da kanta idan ma rasha ta ce ta daina kai mata iskar gas tana dai kasar ta bullo da wasu matakai na tattalin makamashi da take da shi sannan kuma ta sace sayar da tashoshinta na samar da hasken lantarki mai amfani da kwal to daga ƙetare kuma akalla mutum 19 ne suka mutu inda mutum 21 suka jikkata bayan da 'yan sanda suka kai hari garin inkongo da ke kudu maso gabashin madagascar inda suka bude wuta akan wasu masu zanga-zangar da suka fusata da sace wani yaro zabiya waɗanda suka jikkata a lamarin a ranar litinin suna karɓar magani a asibiti wasu mutane akalla 500 ɗauke da adduna ne suka yi yunkurin shiga ofishin 'yan sanda inda ake tsare da mutane hudu da ake zargi da yin garkuwa da mutane kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito. shugaban 'yan sanda andrew rakotandraka ya kare matakin da 'yan sanda suka dauka inda ya ce sun kare kansu ne bayan da mutanen suka yi yunkurin farmaso to amma ya ce sun kaddamar da bincike a kan lamarin kabo yanzu dai ba a san makomar yaron da aka sace ba amma jami'ai sun ce 'yan fashin sun halaka mahaifiyarsa ana yawaita kaiwa mutane zabiya har a wasu kasashen afirka saboda da camfi da ake yi tun cewa sassan jikinsu na iya kawo sa'a ko dukiya shugaban tarayyar soviet na ƙarshe mikhail gorbachev ya mutu yana da shekaru 91 mr gorbachev wanda ya karbi rakamar mulkin kasar a shekarar 1985 ya yi fice wajen buɗe kofofin tsohuwar tarayyar soviet da kuma kusancinsa da kasashen yamma amma ya kasa hana ƙasarsa rugujewa a shekarar 1991 al'ummar ƙasar rasha da dama sun ɗora alhakin rugujewar tare tarayyar soviet a kan manufofinsa na kawo sauyi jami'an asibitin da ya mutu sun ci ya yi fama da doguwar jinya shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana alhininsa game da mutuwar mr gorbachev kamar yadda mai magana da yawunsa dmitry peskov ya shaida kamfanin dillancin labaran rasha interfax a cewar reuters mr gorbachev ya zama babban sakataren jam'iyyar gurguzu ta tsohuwar tarayyar soviet da kuma shugaban kasa yana da shekaru 54 to daga fagen wasanni kuma dan wasan tsakiya na kasar spaniya fabian rios ya koma kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain da taka leda daga napoli a kan yarjejeniyar shekaru biyar dan wasan dai shine na biyar da psg ta ƙulla yarjejeniya da shi a baya bayan nan domin karfafa bangaren tsakiyarta bayan zuwan 'yan wasan portugal guda biyu vitina da renato sanchez dukkaninsu a cikin wannan kaka fabian mai shekaru 26 ya shafe shekaru hudu tare da napoli inda ya nasarar lashe mata kofin italiya a shekarar 2020 akwai dai kyakkyawan fatan fabian zai taimaka wa tsakiyar psg musamman daidai lokacin da kungiyar ke fatan ganin ta yi rawar gani a wasannin gasar kofin zakarin nahiyar turai na kakar da muke ciki bayan rikitowarta a wasannin gab da na karshe na kakar da ta gabata everton ta buƙaci chelsea da ta saka da ta saka dan wasan tsakiyarta kono galaka ko kuma dan gabanta amando boja a cinikin anthony gordon kamar yadda jaridar talk sport ta ruwaito everton din ta ce a shirye take ta sayar da gordon matsawar za ta iya samun dan wasan gaban da zai iya maye gurbinsa jaridar mira ta ce tuni tofias suka hango jawo pedro na watford da kuma shea adams na southampton dama gordon ya shaida wa everton cewa yana so ya tafi chelsea domin samun damar buga gasar zakarin nahiyar turai da kuma gasar cin kofin duniya tare da ingila in ji jaridar athletic a wata mai kama da haka kungiyoyin everton da leeds da kuma southampton na takarar sayan dan wasan psv eindhoven cody gabko wanda farko psv ta yi watsi da tayin euro miliyan 25 da cent suka yi akan gabko a cewar jaridar telegraph wacce da ita muka karkare shirin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu sa amin